Hausawa Top TV tashar al'umma. Cas sabuwar wakar Ado Gwanja. Shin anya Ado Gwanja ba so yake ya haukata 'yan mata ba? Masu saurare ku gyara zama domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi akan wannan mawaƙi Ado Gwanja akan wani salo da ya ɗauka na fito da wasu zafafan waƙoƙi waɗanda suke rikita kan 'yan mata wanda yake nema ya haukata su musamman ma matan TikTok. A gwanja ya saki war, war bata gama warware mutane ba gashi ya sako cas shin mai a gwanja yake nufi? Sai ku biyo mu a cikin wannan rahoto domin jin irin yadda mata a yanzu suka fara cin kai da hauka akan wannan waka ta a gwanja wato mai suna cas. Ga cikakken rahoton. Masu saurari kamar yadda kuka sani mawaki a gwanja shahararren mawaki ne wanda ya shahara wajen yi wa mata tambari wanda wato mata idan suka je gidan biki a yanzu ba su da wani mawaƙi da suke so a sa masu waƙarsa irin ado gwanja wani salo ado gwanja ya zo da shi wanda ga baki ɗaya waƙar sama shi kawai don mata yake yin ta, wato kuma ana kiransa shi ga baki ɗayan sama limamin mata shi gabaki ɗaya ce taro in dai ba na mata bane ne ba ma baya zuwa shi ya sanya mata suke masa kara wajen in yayi waka sukan bi ta yadda ya kamata a ja idan ba ku manta ba ya yi wasu waƙoƙi a baya waɗanda ta farko ya ce mata su sama sannan ya ce su ƙame sannan kuma ya zo ya sakiwar wannan waƙa tawar babu shakka ta ware mata da yawa domin kuwa babu shakka sun yi fitsara sosai akan wannan waƙa akan wannan waƙa tawar wanda ko ina ka zaga kwararo kwararo gidajen biki babu wata waka da zaka ji an sa ana mamin dinta ana rawa illa wato wannan waka tawar babu shakka a dogon ja ya ja hankalin mata sosai ba ma iya matan ba akan wannan waƙa tawar har maza ma ya ja hankalinsu akan wannan waka. sai gashi kuma ana tsaka da waccan warɗin bata gama warwarewa ba sai gashi a dogon ja ya sako cas Shin Ado Gwanja me yake nufi a dangane da wannan cas da ya sako ta nan take? Shin martani yake mayarwa ne ko kuma a'a ya sako ta ne don ya ƙara rikita 'yan mata? A jiya mun kawo muku yanda jarumar Izarsu Aisha na Jamu take yin wato wasu maganganu na cewar Ado Gwanja me yake nufi ne don salon ya haukata su shine ya sako wannan waƙar cas gashiwar ta warware aure bata gama warware su ba. kuma yanzu ya zo ya sako masu wata waka cas shi me yake nufi ne babu shakka a dogon ja baya son mata su huta domin da yana son su huta zai dan ba da lokaci ne kafin ya kuma sakin wata sabuwar wakar kuma alamu yana nuna cewa wannan waka ta cas za ta yi tashen da lawala Allah waccan wato warɗin ba ta yi ba du da daiwar Waƙa ce wadda babu shakka a cikin waƙoƙin da Ajo Gwanja yake saki tun da yake za mu iya cewa ba a taɓa samun waƙarsa wadda ta ɗauki hankula ba ka cire ta farko wadda ta ɗaga shi wato kujerar tsakar gida ka cire wannan wato ita wannan waƙa tawar ta zo da wani abun mamaki yanda a cikin mintuna da aka sake ta da kuma kwanakin da ta ɗauka yanda ta zagaye duniya babu shakka waƙar ta ba da mamaki amma kuma wani babban abin mamaki wannan waƙa ta cas a dogon baiti ɗaya kawai ya sake bai saki wani abu baiti ɗaya ya sake amma an samu wato mabiya da suka yi laikin sama da dubu ɗari da wani abu a 'yan mintuna kare kenan wannan yana nuni da cewa wannan waka ta Ado Gwanja ja cas babu shakka za ta rikita kan 'yan mata kuma za ta haukata mata domin a iya yanzu iya cin kan da mata suka fara yi da hauka akan wannan waka ya nuna maka cewa za a yi hauka sosai a kanta babban cin kan da ke cikin wakar shine bayan ya ce Chess to yana cewa wai wani asusa to wannan wato salon da ya ɗauko a cikin wakar shi zai ba wa mata mahaukata 'yancin kai wato musamman waɗanda suke hauka a tiktok wajen wato su fito su yi fitsara akan wannan waka babu shakka a dogon ja ya kamata ka rage abubuwan da kake yi wa mata domin wato za kana nema ka haukata kan mata ko da yake wasu suna ta wato korafi a dangane da batun cewa to su matan da suke batun to su matan da suke batun cewa a dogon jana nema nema ya haukata su me yasa su lalle aka ce in ya saki waka sai sun kwaikwaya abin da wasu suke faɗa kenan idan suna so su hutar da kansu matan to su daina cewa lalle sai sun kwaikwaya mana su daina cewa lallai sai sun kwaikwaya mana sai dai abinka da mata da kiɗa da kuma son nuna lokaci da yayi ba za su taɓa barin waƙa ta zo ta huce ba su yi ba da yanzu a haka ga mai so ya ga inda aka fara cin kai da wato hauka kan wannan waƙa ta war a waƙa ta chess akan wannan waƙa ta chess to ya ziyarci wato tiktok ya sa a dogon da chess nan take za ka ga irin wato yanayin rawar da wato mata suka fara yi ta hauka a kan wannan waka to masu saurare me za ku ci a da wannan waka ta chess da take neman haukata 'yan mata tun kafin ma a dogon ya sake ta